Assalamu alaikum. A cikin watan Satumba na shekarar 2014, Allah ya ma wani sanannen mutumi mai suna Alhaji Sula mai taba rasuwa a Bauchi. Marigayi Alhaji Sula mai taba ya rasu ya bar 'ya'ya 22, maza da mata, da kuma wata matar da ya aura amma kuma ba su taɓa haihuwa ba mai suna Laraba Gambon Alinkano. Daga cikin 'ya'ya 22 da marigayi Alhaji Sula mai taba ya bari akwai Nura Suleiman wanda shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Suleiman ko kuma Nuruddin Suleiman ya yi aiki ma tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa ya guda kuma har yanzu yana daga cikin masu hidimar yaɗa labarai ma tsohon gwamnan. A bayan rasuwar Alhaji Sula Mai Taba wata kotu da ke a Bauchi ta raba gadonsa aka ba kowa nasa aka kuma ba kowa takardar mallakin abin da ya gada ita wannan mata ta marigayi alhaji sula mai ba? wato laraba gambon alin kano an ba ta gadon wani gidan sama daga cikin gidajen marigayin kuma ta karba aka yi takarda aka mallaka mata shi shekaru biyu a bayan da kotu ta yi wannan rabo na gado sai ita laraba gamban alin kano ta ce ba ta son wannan gado na gidan saman da aka bata ba ta ma da sam da yadda aka yi rabon gadon ba tare da taimako da sa hannun wani sanannen ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta a bauchi ta kai ƙara kotun yanki a cikin bauchi wadda ta ce ta warware rabon gadon da aka yi shekaru biyun da suka shige ɗin to amma kuma abin da aka ba shi nura suleiman shine kaɗai aka ƙwace aka bata ba a taɓa na sauran magada ba. tambaya a nan ita ce me yasa sai gadon da aka ba nura suleiman za a kwace shin alakar nura suleiman da isa yi guda ne ta janyo aka yi masa hakan tasirin wannan ɗan siyasa ɗan kasuwa kuma mai sarauta ne janyo hakan wuce gona da iri na alƙalai ne yau batun da za mu fara taɓowa kenan kuma za mu faro daga kan shi Malam Nura Suleiman. Sunana Nuruddin Suleiman ɗaya daga cikin magadan Alhaji Sulaimai Taba wanda Allah ya masa rasuwa a watan tara na 2014. abin da ke tafi da ni saboda gadon da aka raba mana karkashin shari'a da kuma irin zalunci da karara da aka mana a matsayinmu na magada aka karbe hakkin magada aka mallaka mu wa'insu wanda ba su da hakki wa'insu kuma suka shiga cikin abun wanda ba su da hakkin gado ba su da ma'amala da mu ba su da dangantaka da mu ba su da dangantaka da kowane wanda ya gada a cikin wannan al'amari su wane ne suka raba wannan gado na farko dai wanda suka raba wannan gado a wata kotu ce a tudun alkali aka ɗauki wannan gado a kai mata kuma a hakika a wannan lokaci ta yi duk iya abin da za ta yi yadda ta tafi hukumar gidaje da safiyo na jihar bauchi ta ba su aiki muka biya ta je ta yi kiyasin kudaden gidajen da mahaifinmu ya bari ta zo ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta kuma bayan ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta ita kuma ta duba ta kira magada ta tantance tukunna ta ce to za ta raba gado amma a ciki akwai wani kyautata wanda kotu ta yi wa ita wanda take matan mahaifinmu yadda ta tambaye ta cewa me kike so wanda ake ce mata laraba gamban alin kano ta ce kuɗi take son a bata kotu ta rubuta ranar da kotu ta sake kira mu bayan sati ɗaya sai a kotu ta ce mana me hakuri ba za a yi wannan shari'a ba saboda wannan mata ta je ta ce ba za a ba ta gadon mijinta ba domin haka bayan hukumar shari'a ta jihar bauchi ta turo ta ce a dakata bayan ta bincike ta ce a ci gaba amma a yi mata abin da take so wannan kuma ya faru a kan mu a mu na magada ita kaɗai ya ta wannan dama amma duk da haka a wannan lokaci mu ba mu yi korafi ba dan fatan mu a raba mahaifinmu da kaya saboda kaya ya zamo na magada a ba mu kowa hakkinsa aka zo aka raba gado ga takarda kamar yadda kake gani alhaji abdulwahab wannan ita ce takardar da hukumar kasa da safiyo ta jihar bauchi ta yi wa gidajen mahaifinmu kuɗaɗe ta turo da shi kotu bayan an raba aka ba ta gidan sama ita ta fara tashi a eh, to kafin zo kaman ku nawa ne magadan mahaifinku da ya mutu ya barku a ah, mu dai magadan mahaifinmu ya rasu ya bar mu mu mu 22 maza 11 mata 11 yawwa to yaya kowanne an raba bisa kamar yadda kotu ko kuma shari'a musulunci ne ta ce a yi hakika abin da kotu ta yi kenan yadda ta raba kamar yadda shar'a musulunci ta ce domin kotu kawai ta tabbatar da abin da Allah ya ce ne ta raba ta ba bada kowane ɗaki nasu kowane mutum aka ba bashi nashi bayan an bayar kowa aka sallame shi kowane magadi ya yi na'am da abin da aka yi ya tashi ya tafi to abin mamaki bayan an yi wannan da tsawon shekara biyu sai sai na ga takarda a matsayina na ni ne babba kuma shugaba sai na ga takarda daga kotu eh, to kai kamar me ka mallaka menene kotu ko kuma eh, ka gada kai abin da muka gada yawanci gadonmu ya fi ta'allaka ne akan gidaje da filaye da mahaifinmu ya bari mu dai kowane ɗaki sun samu gidaje da kuma babban gida na mahaifinmu wanda yake kowanne kuma aka raba musu bisa yawansu wayan sun samu dakuna hudu wayan sun samu dakuna shida wayan sun samu dakuna takwas haka aka raba domin haka an raba gidajen bisa daki-daki ne in akwai ciko ku cika in kuma za a muku ciko a yi wanda kuma duka aka yi shi a ƙarƙashin shari'a muka ba da kotu ta bamu takaddan tabbaci da mallaka kamar yadda ƙa'ida yake to ita wannan mata wanda yake aka ce a bata kuɗi ko kuma ta nemi a bata kuɗi bata da wani magaji ne ko aihuwa ne da ta yi a gidan ai ita kan mata zo bayan iyayenmu mata sun rasu ne bata da magajin kowa bayan ita kadai wanda duda a lokacin akwai yan uwana wanda suke da korafi akan cewa sun tabbatar mahaifinmu ya sake ta suna da takarda a hannunsu a matsayina na babba na ce su bar wannan magana kawai a je a raba gado da ita amma shi mahaifinku ya rasu tana gidan ne ai lokacin da mahaifin mai rikos mai kuma a cikin wannan jinyar ta taso daga gidansu ta dawo gidanmu yawwa a wannan lokacin ta taso ta dawo duk wannan tsawon lokaci da na rashin lafiya ba ta gidan ba ta gidan domin haka ya sa ma yana gidajen ɗaya daga cikinmu ne a matsayina na babba ni na ba da umarni a ɗauke shi a sa shi a wani gidan ɗaya daga gidajen ƙannena yawwa muna kulawa da shi da kuma ɗaya matarsa wanda ita kuma a lokacin tana jinya ta tafi asibiti an kwantar da ita bayan an salame ta ta koma gidansu don ta dan kwana biyu saboda jinya ya faru na ce mata ta zauna ta samu karfi a jikinta saboda ita ma ta tashi a jinya kuma ba za ta zo ta hau kan wani jinya ba ciwon ta sai dawo to mahaifinku ya rasu an yi rabin gado kowa ya an danka masa nasa to baya haka eh, yanzu akwai wani abu ne da ya taso eh akwai abin da ya taso don bayan an raba gadon nan kotu ne ta raba wannan gado bayan shekara biyu sai na samu takarda na sammaci akan cewa ita wannan mata bayan an ba ta gidan sama gaba ɗaya complete gidan sama ita laraba ita laraba gamban alin kano bayan an ba ta complete gidan sama a matsayin shine gadanta kuma a lokacin ita ta fara tashi ta yi godiya saboda an mata abin da take so sai ga takarda ya zo akan cewa a kwace gidanmu na marayu tare da 'yan uwana mata guda hudu a bata ita bata san wannan gida bayan wannan gado an raba shi kowane ɗaki sun sai da gidajensu sun ba da kuɗi ma 'yan uwansu bisa yadda shari'a ya ce bayan ta yi wannan muka je muka gaya ma kotu ta yi afil kotun angon jaki muka je muka yi bayani ma kotu kotu ta yi ƙememe ta ƙi sauraron ta ce ta rushe gado muka je muka bayan shekara biyu bayan shekara biyu muka je muka yi a fi sun sai da nasu ai bayan shekara biyu kowane daki sun sayar saboda yawa kowa an bashi na shiga dan a matsayina na babba na wakilci kowa na ga kowa an bashi hakkinsa yawa kuma na tabbatar kuma babu wani matsala tsakanina da sauran yan uwana kowa an bashi bayan kotu ta ce ta rushe gado sai muka yi apil babban kotu ta jiha yanda shi giran kadi na yanzu wanda ke zaune akan kujera yanzu shi da kansa yi wannan shari'a sai ya biya mata bukata ya ce ya kwace gadon mu gida sukutum ya ta ita kadai ni da kaina na yi tattaki na je ofisinsa na gabatar da kaina na ce masa ranka ya daɗe ga abin da ke tafi da ni ga abin da ke faruwa amma ga irin yadda aka mana shari'a budan bakinsa sai ya ce mun ai shi bai gane yadda shari'a yake bane amma domin haka mu je mu yi apil yawa mu je mu yi apil wanda yake da ya ba mu daman yin apil ko yadda doka ya ba mu dama kwana 90 ne a cikin sati biyu na yi apil kuma duk da haka ban yi ƙasa a gwiwa ba sai da na dawo wajensa na ce masa mun yi apil ya ce shi kenan amma abin mamaki kaga wannan ita ce takardan apil ga takardan apil nan ga receipt din apil nan ga motion din apil nan ga ranar da aka yi apil muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba san meye dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan ana nan sai kawai kotun angon jaki ƙarƙashin wani alkali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda kan cewa lalle mu zo kawai mu ba da kiɗin wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi afil ai mun yi afil akan ka'ida ga takardunmu na afil ga komai bayan ya karba ya gani sai ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati allah ya kai mu mun dawo kotu sai ya ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duk da wannan apil ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy malam nura suleiman kenan a kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan batu ya ci gaba da zamowa tamkar wani batu na almara a huta lafiya. Mm -hmm.